بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه هنا نعشون لتابنا تعزيم مدارك السالكين نعم تاشم جمالا يتي نستعين بالله على عبادته عندك إياك نعبد وإياك نستعين iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kaɗai muke bauta kai kaɗe muke neman taimako to taimakon akan menene shine ce nasta'inu billahi ala ibadatihi muna neman taimako ne wurin Allah a bisa yi masa bauta ya taimaka mana mu zama masu yi masa bauta masu yi masa ɗa'a masu bin umarninsa wannan shine babban roƙo da mutum zai wa Allah ta tabaraka wa ta'ala cewa Allah ya taimake shi ya zama daga cikin masu masa bauta ta hakika to shine malam yake za a rabta hada idan ka san wannan wan nasu fi hadain al aslain mutane a cikin waɗannan asalai guda biyu shine ibada da neman taimako arba'atu aqsam kashi hudu ne idan mutane sun kasu kashi hudu أجلها وأفضلها أهل العبادة والاستعانة بالله عليها mafi fici mafi girma a cikin wannan kashi hudu kuma mafi fici shine ma'abuta wa Allah bauta da kuma cewa suna neman taimakon Allah akan yi masa bauta waɗannan su ne kashi mafi suna yin botar kuma suna daɗe neman taimakon Allah cewa su zama a cikin masu masa bauta waɗannan su ne kashi mafi daraja mafi girma kuma mafi fita ribatul bai ba da tullahi ya tun muradi bautar Allah ita ce ƙurewar manufas wa bihin minhu kuma shi ne ƙurewar abin neman su daga gare shi an yi alaiha cewa ya taimake su akan yi masa bauta wa yuwaffiquhum lil qiyam biha kuma ya datar da su da tsayuwa da yin bauta din wala hada saboda haka kana min afdal ma yas'alu rabbu tabaraka wa ta'ala cewa yana daga mafificin abinda da za a roki Allah tabaraka wa ta'ala al-i'anatu ala mardatihi cewa neman taimako akan neman yardarsa Allah ya taimaki mutum ya zama yana neman yardarsa to wannan yana daga ƙurewar abin mutum ya kamata ya nema a wurin Allah tabaraka wa ta'ala domin samun yarda Allah shine ƙurewar daraja a aljanna to kira ashe ya zama shine abin da mutum zai dinga roko to wannan yana daga cikin mafificin roko هو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لحبه معاذ بن جبل wannan roƙo din cewa ana neman samun yarda Allah shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da shi ga masoyinsa Mu'az bin Jabal radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yarda fa qala ya Mu'az wallahi inni la uhibbuk فلا تنسى أن تقول دور كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك yace ma'azu wallahi ina son hakika ina son ka ma'azu ji manzo sallallahu alaihi wasallam yace falatan sa kakka manta an ta kula ka faɗa dubura kulli salatin a bayan kowace sallah ka ce Allahumma inni ala zikrika Allah ka taimake ni a bisa ambatanka wa shukurika da godiyarka wa husni ibadatika da kyakkyawan mima bauta manzo Allah ya gaya ma cewa wallahi fa lalle yana son sa amma in zama mai zai gaya masa wanda zai nuna yana ƙaunarsa yana son sa ne ya koya masa wannan addu'a kuma ya ce dinga yi a bayan kowace sallah kan Allah ya taimake shi akan ambatansa da godiyarsa da kyakkyawar yi masa bauta ashe kenan wannan roƙon shi ne mafi darajar roƙo da mutum zai wa Allah ta baraka wata yace fa anfa'u du'a talabul auna ala mardati mafificin addu'a neman taimako akan samun yarda Allah mutum ya ta addu'a cewa Allah ya taimake shi ya sami yardarsa wa afdalul mawahib mafificin kyauta da Allah zai wa mutum isa'ahuhu bi hadha al-maqlub shine ya taimaka masa da wannan abun nema din Allah ya taimaki mutum da wannan abun nema shine samun yarda to wanda yana daga mafificin kyauta da Allah zai ba domin domin samun yardar da shi ne ƙurewar daraja wa jami'ul adiyatil masurati madaruha ala hada yace baki ɗayan addu'o'i da aka samu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kai mun kaza kai mun kaza kai mun kaza to duk in ka lalube ta baki ɗaya za ka ga a ƙarshe dai tana komawa ne zuwa wani zuwa me zuwa neman samun yarda Allah tabaraka wa ta'ala wa ala dafi ma yadadduhu da kuma kauda duk abin da yake shiyanci wannan kenan addu'o'in da manzo Allah yake ko dai a ƙarshe za ka ga tana nuna cewa yana neman samun yarda Allah ne ko kuma tana nuna neman tsari da abin da zai kore masa samun yarda Allah ma'ala takmilihi za ka samu kuma tana yi nuni ne addu'o'in da manzo Allah ya koya mana tana nuni ne a bisa cikar ainihin samun yarda din wa taysiri asbabihi da sauƙaƙewar sababan yarda din sai ce fata amma haka lura da wani ka lura ka duk kula da addu'o'in annabi za ka ga kusan duk akan abin da suke magana ce kashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya koya mana wannan to ya koya mana abu ne mafi fici domin duk abin da manzo Allah zai koya mana yana koya mana ne abin da ya fi kowanne daraja saboda sanmu da yake domin gashi da zai koya sa Mu'az bin Jabal abin da ya koya masa ke ashe kenan ya koya masa abu ne wanda yake mafifici وقال شيخ الإسلام بن تيمية شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى قدس الله روحه الله تركك كيرانسا yace ta'ammaltu na lura an ba'ad du'a cewa mafificin addu'a fa idza huwa su'alul auni ala mardati cewa shine roƙar taimako akan samun yarda Allah shekul islam yake magana cewa duk na lura addu'o'i baki ɗaya na lura da su na bincike su na caje su daga mafifici a cikin addu'o'i kuma mafi amfani shine roƙon Allah ya taimaki mutum ya sami yardarsa ya dinga yin abin da zai sami yarda Allah wannan shine duk mafificin addu'a mafi amfani yace sun yi fil fatiha sannan sai na ga wannan al'amari kuma a cikin fatiha a yadda Allah ya ce iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bauta kai kaɗai muke neman taimakonka a kan yi ma bauta ɗin ita wannan abin da da shi kuma sai ga shi a cikin fatiha Allah yana cewa iyaka na'budu wa iyaka nasta'in إمداد ziyadatu hujjatin حجة dadawa kafiri abun duniya da jin dadin duniya. to ƙarin hujja ne a kansa don Allah ya kama shi da mai da hujja cewa na baka lafiya na baka dukiya na baka mulki na baka kaza ya ba kai mun bauta da wannan abin da na baka ba wato kun Allah yana masa shigo shigo ba zurfi haka kenan idan an gan shi da dukiya an gan shi da mulki an gan shi da jin daɗi an gan shi da duk wani abu da ake so na duniya ba wai Allah ya nuna ya fi son sa bane a hujja ce a kansa don ya zama an tsaida masa da wannan hujjar gobe alkiya kamar inda don mutum an ƙara masa abin duniya ba yana nuna cewa Allah ya fi son samar. kamar inda an hana masa abin duniya an sa masa kunci da tsanani ba yana nufin wai Allah yana kin samar. ba akwai hikimomi a cikin haka ce wa muqabilu haula'i wanda suke wato daura da waɗancan kashi na farko wanda su zama su suna ibada kuma suna roƙon Allah akan ci gaba da yin ibada don su sami yarda Allah to kishiyarsu alƙismu sani su ne kashi na biyu amma mulmu'ar ya zo da an ibadati su ne wanda suke kai kau da kai gabar bauta Allah wal isti'anati bi da kuma neman taimakon Allah akan bauta ne ba sa bauta masa ba sa neman taimako su bauta masa wala ibadata wala isti'ana ba ba bautar babu neman taimakonta bal in sa'alahu ahaduhum idan ɗayan su ma ya roƙi Allah wasta'ana bihi duk kuma ne taimakonsa taimakon Allah akan bauta din to fa ala huzuzihi a saboda kai rabansa ne na duniya wa shahawatihi da samun sha'awar duniya la alamar zata rabbihi ba don samun yarda ubangijinsa ba ne wa hukukihi da ba Allah haƙƙinsa a ba don wannan ba ne wata ilan ka yana za su karatun ƙur'ani idan yana da wata manufa ke yana neman ciniki ne ko yana neman wata ɗaura ko yana nasara akan mutum wani abu ko aure ko kaza ina abin da yake gaya mana shi an kagan shi ma abotar to da wata manufa yake ba wai ta samun yadda Allah wasu, فإنه سبحانه fi من في السماوات والأرض in ci hakika Allah subhanahu wa ta'ala wanda duk suke same da kasai suna roƙonsa yas'aluhu awliya'uhu wa a'da'uhu masoyansa suna roƙonsa maƙiyansa ma suna roƙonsa ko ya muddu ha'ula'i wa ha'ula'i yana ba wa waɗanda yana ba wa waɗanda kamar yadda yake kullum numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min a'ma'i rabbi? Allah ya ce duk muna ba wa? waɗanda muna ba su masu biyayya muna ba su marasa biyayya ma muna ba su musulmai muna ba su kafirai ma muna ba su inda abin duniya duk kowa ma muna ba shi wa ghadab khalqihi mafi kiyayyar halitta Allah aduhu iblis bakin Allah iblis amma a haza tare da haka fa arsa alahu hajatan amma iblis ya roki Allah bukata fa bawo iya ya ba shi wannan bukata ko ya ce rabbi fa anzurni ila yawmi yub'athu ubangiji ka jinkirta mu har zuwa ranar da za a tashe su eh? Allah ya ce innaka al munzari shikenan je jaka an saurara kenan ashe ba duk roƙo ne kenan ake yi dan me dan samu yarda Allah ga iblis ma ya roƙa an bashi kenan bayarwa ba shi ne me samun yarda Allah a irin niyyar da mutum ya roƙon da ita ko ya bautar da ita wa a biha kuma Allah ya ji da shi daɗi da wannan abin da ya roƙa walakin labarin lam takun auren lahu ala mardatihi da ya zama roƙon da yi ba dan ya samu taimako ne a bautar Allah ba ranar ziyaratan lahu fi shi sai ta zama ƙari ne a cikin siyatarsa وبعده عن الله بنيسان تسغى بنيسان سغبر الله وقربه عن جيبا شي كو جيبا بشي غبر الله وهكذا كل من استعان به على امر وساله اياه haka nan duk wanda ya nemi taimakon Allah a kan wani al'amari kuma ya roƙe shi amma ba ba manufarsa samun yardarsa ba Allah sai ba shi bai sa abu wannan kuma abu ba wanda zai kusanta shi zuwa ga Allah bane sai dai nisanta shi da shi walakin lam yakun aulan ala ba'ati sai dai wannan abu ba zai zama taimako ne a bisa biyya ga Allah ba kana bu'dan lahu an mabati sai zama nisanta ne ga wani samun yarda Allah qati'an lahu anhu me yanke mutum gabar Allah din wala budda kuma ba hakuwa da matuƙar ba a yi shi da niyyar samun yarda Allah ba aka yi shi da wata manufa ne ta duniya don ba ya sa ba wannan abin da za a ba mutum din wanda zai nisanta shi ne da me da rahama yace wala ya ta'ammal al-aqilu hadha fi nafsihi wa fi ghairihi mai hankali ya lura da wannan akan kansa kuma ya lura da shi akan waninsa ko haka wani zai iya tsaya wa dare amma wata kila ba ya tsaya dare ne dan mai ba dan ya samu samu yarda Allah a dan dai wata bukata wataƙila ba za ta yaji da yi tawafi amma ba da mai ba a saboda ba ta kaza saboda cinikin nan da ko kwangilan nan ta ko kaza nawa ne eh, da sara a kansa kace wa la'alam anna ijabata Allah li sa'ilihi laysa li karamati sa'il alayhi kace a sani wa Allah ga roƙon da ba ba ya masa ba wai dan girman mai roƙon ba ne a gurin Allah domin iblis ma ya roƙe shi ya bashi bal yasta'malu al-abdu hajata bawa zai iya roƙon Allah bukata fa yaqdihi lahu ya biya masa bukatar amma wa fiha halakuhu ya zama akwai halakarsa a cikin wannan bukatar wa shiqwatuhu amma akwai kuma rashin arzikinsa wa yakunu qada'uha lahu min hawanihi alayhi zai zama biya masa wannan bukatar a wulakanta shi ne ma aka yi wasu ƙo'ihi min ainihi kuma ya haɗi ne daga girmansa ne girmansa kuma ya haɗi daga idan Allah wa yakunu mar'uhu minha zai iya zama kuma hana shi wannan bukatar likaramati alai saboda girman Allah ne saboda girmansa ne a gurin Allah wa mahabbatihi lahu da sanda Allah yake masa fa da usi hana masa wannan abu himayatan dan kariya wasu yaratan da tsarewa wa hifzan da kiyayewa gare shi saboda ya san in ya bashi halaka zai to sai Allah ya hana masa saboda yana da girma a gurinsa la bukhla ba wai dan Allah ya masa ruwa ba hada inda ma yaf'alu bi 'abdihi alladhi yuridu karamatahu wa mahabbatahu Allah yana irin wannan ga bawansa wanda yake son ya girmama kuma yake son sa wa ya'amiluhu bi lutfihi yake masa yake masa mu'amala da tafsasawa domin yana masa gudun a bashi wannan bukatar da je ta halakar da shi fa yazunnu bi jarihi anna Allah la yuhibbu amma shi a gefe guda saboda jahilcinsa ma'ana rashin sani bai san me Allah yake nufi ba sai dinga ganin wai Allah baya son sa yi wala yukrimu Allah baya girmama shi ba domin ya hana shi ko ya rawo ya hawa da gairi sai dinga ce Allah ka wa da ka ka hana wai si zanna hu bi rabbi sai ga ya munan ta zato ga ubangiji to hala hashu qalbi wa la yashuru bi ta to wannan yayi ne a cikin zuciyarsa amma bai san da shi wal a ma wa? wanda aka kiyaye shine wanda Allah ya kiyaye wal insanu ala nafsihi basira kuma mutum shine basiri akan kansa kace na haka ya lura da irin wannan وعلامة هذا علامة وانا حمله على الأقدار لو كان سأبسا قدر قدر ويتابه الباطن لها da zarginsa albaɗin laha wanda ya ɓuya laha kaddara zarginsa wanda ya ɓuya saboda bai san mai kaddara ta nufa ba to shi sai daga ganin kamar Allah baya san shi sa ya hana shi kamar kila kamar yadda ka ce wa ra'ayi ra'yi biya li fursatihi hatta idza fata amrun ataba al-qadara wa ajizur ra'yi mai gajiyayyen tunani mudiya'u li fursatihi yana tuzurtar da damarsa wanda ya zama ra'ayinsa gajiyayye bai hango abin da yake mai amfani gare shi ba wannan bai tuzurtar da damarsa حتى إذا فات أمر إذا وراء الأمر يسير يسير سير مثل إسلام عاتب القدر سير مثل القدر تي القدر تي أنا نبي الشرف والله لو كشف عن حاصله وسره لرأى هناك معاتبة القدر واتهامه. Kita dah, lah ayah yang masak. Hasiri abin da yake tabbatacce a sirrihi da abin da yake sirri lara'a guda kan atabatar kadin wacce da ya ga a can da ya ga zargin kaddara da ainihin tuhumarsa wanda karka ne bai an yi kuna kaza wa kaza cewa ai da ya gabata zama kaza da kaza walakin ma hila cewa al'amuru laisa ilayya amma ne da ba ta tun da al'amari ba a hannun yake ba ba haka ya kamata mutar ce to ai ba kuma idan na yi yayi na tunda ba ba ba ba ai ba kuma alamar ba hannu na yi ba ni na yi yayi na haka ya kamata tunaninsa ya kai shi bayanan da zargin kaddara والعاقل خصم نفسي mai hankali shine yake jayayya da ransa ce dan me zaki sa ni kaza dan me zaki ce ne kaza haka ya kamata kamar yadda busiri yake faɗa إيتا وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محفظات النسخة فتهم كساقا وعي كساقا شيطان إذا سكت أنت أن تم على نسيا سكت هي كذا وفتهم كتوجه سكت ميسا ميسا كتشي نتا خيري ميسا كتشي نتا يوچا تا ميسا كتشي نتا الحالي إني كذا كذا نزي فارغة كذا كذا كذا وهكذا شيطان ينزل على كيئة ka cuce shi mai sa to da haka aka yi kamata mai hankali ya zama wal jahilu khasba aqdari rabbih Jahilu kuma shi yake husuma da kaddarar ubangijinsa da me yasa Allah ya ba me yasa ya samu kaza me yasa ni ba yi kaza ba kenan yana jayayya da kaddarar ubangijinsa amma mai hankali shi jayayya yake da ransa cewa wata kila ke ce rai laifin ki ne saboda biki kaza biki kaza فاحذر كل الحاضرين أن تسأله شيئا معينا نعم معينا خيرته وعاقبته مغيبة عنك كتأرتي كل كتأرتي دكا نتأرتوا كروتو والجي ولا معينا خيرته كان مديما زاق سواعاته بتودك أرسلسا مغيبة عنك وهم ديكي بيقويا غريكا وإذا لم تجد من سؤاله بدا ما مكوا ستار الجيش فعلقه على شرط علمه وكرات أن أبي ساسد وبنجد فيه الخير توا أقوي الخير توا بنجد أقوي الخير وأنا أو توكيمش بابا الخير كمامش ومن يزو دعاء استخار وقدم بين يدي سؤالك الاستخاره ka gabatar da istihara a wajen roƙonka ko ka fara neman zaɓin ubangiji wala ta kun istihara ta bin lisani bila ma'arifa kai zama istihara ka da baki ne ba tare da sani bal istihara tu man la ilma lahu bi masalihihi ha kanta zama istihara wanda bai san maslaha kansa ba wala qudrata lahu alaiha kuma ba shi da iko a kanta eh ma'ana ta zama istikhara wanda bai san maslaha kansa ba ka bar wa Allah ne maslaha haka ya kamata ta zama to Allah ni ban san me ya fa alkhairi gare ni Allah kai ka sani in akwai alkhairi a wannan abu Allah ka bani shi in ba alkhairi ka raba ni shi to haka ya kamata wala tida alau wanda ba shi da shirya ila tafasiliha izuwa ɗaiɗaiku ko daki-dakin wani kila so kake a baka abu kaza ko amma me yake ciwo na mu baka da masani alheri ne sharri ne don ka ke sai ka bo ubangiji wala yamliku li nafsi darar wala naf'a irin neman zaɓin wanda bai mallaki amfani a kansa ba ko sharri ka san sai ka mallaki amfani ba ko sharri a kan abu ne da yake wurin ubangiji bal wakil ila nafsihi na'am وكل إلى نفسه هلك كل الهلاك وانفرد عليه أمره وكلت وكلت الأمر إيه؟ نظامي إيه؟ نظام أبيجي تبارك وتعالى ككزما ودي وكل الأمر إذوا كنسا ودو أنه ميد الأمر إذوا كنك كان أغنين دبارك إتجي ذات مدى كي to wannan sai halakar da kai kullal halak dukkanin halaka wan farada alai amrahu kuma ya zama ya zarce a ya zarce a cikin al'amarinsa wato ma'ana al'amarinsa ya dawo mai zama mai kyau ina ka kaba wanda ya san koye kuma ya san mai amfani gare ka mai mara amfani gare ka to ka bar sanin al'amarin zuwa gare shi kuma ka roƙe shi ya zaɓa ma abin da yake shine mafi amfani وإذا أعطاك ما أعطاك بلا سؤال تسأله أن يجعله عونا لك على طاعته idan ya baka abun da kai ba kai ka roƙa ba kawai abin ya zo ma to sai ka roƙe shi ya sanya wannan abin ya zama taimako ne gare ka a bisa biyayya biyayyarsa wa balagan ila marzati kuma ya kai ka zuwa samun yardarsa wala yaj'alu qati'an laka anhu kada ya sanya wannan abu bai yanke kani ne gabarinsa ta kila dukiya ta zama ba ba zato daga Allah kai ba ba roƙa kai ba to sai ka roƙe shi wannan abin da ya zo ma tunda kai ba da ka kuma ba ne ma kai ba Allah ya sa ya zama hanya ce ta samun yardar Allah ba hanya da za ta yanke ka gabarin yardar Allah ala rubi'inan amar zati ba abu ne da zai yanke ka gabarin samun yardar Allah ba wala tazunnu a ba'a kullama a bali karamata abdihi alaihi muka dinga zaton cewa duk abin da ya bayar wai ya bayar ne don yin girmama bawansa gare shi a ba komai aka ba ba zama girma ne gare shi kamar yadda muka faɗa a baya wani abu ya yi zama ma wulakantar da bawa saboda wannan abin da aka bashi mu tafi ya kai shi zuwa halaka wala minhu kullu ma yamna'uhu riyawani 'abdihi alayhi haka nan ba duk abin da ubangiji ya hana bawansa bane ya zama wani abu wai ya wulakanta bawa walakin da'ahu wa man'ahu ibtila'u wa imtihan sai dai bayan wasa da hana wasa jarraba ne da kuma gwaji yamtahin bihi ma ibadahu da yake jarraba bayan sa kuma ya gwada su haka kenan ashe ba wanda za a girma ne ko kuma rashin girma ne sai idan an bawa ya ci jarrabawar da aka yi masa قال الله تعالى لهم بكيتي فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي akrama amma bawa amma hakika mutum idan ubangiji sai jarrabe shi ya girmama shi ya yi masa ni'ima sai ya dinga cewa ubangiji na ya girmama ni to bai sani ba ashe jarraba shi domin Allah ya ce idan mabtalahu rabbuhu idan ubangiji sai jarraba shi ashe jarraba ce ba girmamawa ba shi, ba wanda abu da aka ba mutum jarrabawa ne ba wai girmamawa dukiya ce mulki ne ilimi ne matsayi ne da aka ba mutum ba shakka zahiri ni'ima ce amma an jarraba shi na ga zai gode wa ni'imar ko ko zai mutulce mata kamar yadda karo da iko aka ba shi dukiya wacce mukullanta ma tana gajiyar da mutum goma ya yi ce kun yadda cewa baiwa ce daga Allah ya gode masa sai ce na ma'utitu ilmi na indi ita yi wannan an bani ne saboda iya iya ciniki na da iya dabara ta da iya tattali na aka ba mu to Allah sai ya kifar da shi da dukiyar tasa fa khasafna bihi wa bidarihi al aq muka nisar da shi da dukiyar tasa duka baki daya fa ma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu amma idan yi ya yayi kuntata arzikinsa eh yau da akwai gobe babu yau ci da kyar samu da kyar ko rashin lafiya sai bai kula rabbi a hannun sai ce ubangiji na ya wulakanta kasuwa na nan tare muka yi makaranta yanzu sun zama kaza da kaza kasuwa na nan tare muka shigo kasuwa yanzu su ake ji a gari kasuwa na kaza amma ni kaga har yanzu gashi eh, ɗan jarin ba bai zauna ba eh, sai dinga ganin ubangiji ubangijinsa ya wulakanta shi ba shi bai sani ba jarraba shi ga zai jure wannan jarrabar da aka yi masa ko kuma ba zai jure shi sa Allah ce kalla a duk ba haka ba wancan da ya faɗa ba haka ba ni da ce an girmama shi ba haka ba jarraba ce shi ma wannan da ce an wulakanta shi kalla ba haka ba jarraba ce ai laysa kullu man a'taytuhu wa an'amtuhu wa na'amtuhu wa khawwaltuhu faqad akramtuhu ma'anar kalla ya ce ai ba duk wanda na bashi bane ni ni'imta shi na ainihin na zaɓe shi cewa wai na girmama shi ba a amma zalika li karamati ya alayya a ba wajen yana da girma ne a guri na ba walakin da ibtila'u minni sai dai jarrabawa ne daga gare ni wa imtihanu lahu da gwaji a shukuri ne zai gode ni zai gode ni fa udiyahu fawqa zalik bashi sama da abin da na bashi kamar yadda yake ƙa'ida ta Allah tabaraka wa ta'ala cewa an gode zai yi ƙari am kurni fa aslubahu iyyahu ko zai bu butulci ne sai zari ma abin da na bashi kwaci wa khawwir fihi ghayrahu canja masa da wani ko kuma bisanya da wani walaysa kullu man manibtalaituhu ba duk wanda na jarrabe shi bane fa bai yaktu alaihi rizqahu na kuntata masa arzikinsa waje altuhu bi kadarin na sanya shi bi kadarin da ainihin wato kunci la yufdalu anu kuncin da ba zai iya rage ba wani fifiko ga madadin wannan ya zama ba zalika min hawani alai wajen na hulakanta shi ba ba haka ba lakin da umtila umtihanu bi dilahu sai dai jarraba ne da gwaji daga gare ayasbiru zai yi haƙuri ba hudiyahu ad'afa ad'afa ba hu ba shi dinkin ba dinkin abin da ya tsere masa min sa'atir riski na daga yalwar arziki am yatasakhaf ko ko fushi zai yi ya kuna hazo saf in ya so rabar sa fushi kyale shi zai ta fushi da me zai iya yi da fushin nasa wannan ashe duk gwaji kamar yadda yake da al'ada wasu musamman irin laraba na gode wani sallah ma sai ki ce to da ba ka sallah ke wani me aka yi mu me aka yi mu zai yi sallah wai ba wa shi azu ba wa shi kuɗi ba ba shi ga haka to kaga tsabar jahilci ورد الله سبحانه وتعالى على من ظن riski سياق Allah su yi mai da amsa wanda yake da tun cewa yalwa arziki wai girmamawa wannan ya hana kuma talauci wai wulakantawa ne wa ya ce a lam abtala al abdi gina bi karamati alayya ban jarar bawa na da wadata ba wajen yana da girma a gunna walam abtali bil hawa li hawanihi alayya kuma ban jarrabe shi da talauci wajen gina da shi wulakantacce ne a gurina a وأخبر أن الإكرام والإهانة لا يدوران على المال وسعة ka yi Allah قال ba da labarin. شو أجر مضاها da wulaƙantawa ba wai suna kewayowa ne a kan dukiya da yawa arziki ko ƙuntatawa wasu, a ba su ba fa'in da wasu ba hana wani wasu wa ala kafin lalika a mata Allah ya kan ba wa kafin ta arziki da wadata da kaza da kaza lalika a mata ba da wani yana da girma a Allah wa ya ƙatura ala mutum lalika halatu ko ya ƙuntata arzikin talaka mumini ne wacce ta arzikinsa ga ibada ga kaza ga tsoron Allah ga kaza amma kuma rayuwarsa sai ta kunci wataƙila abinci da kyar makwanci da kyar koma ba wataƙila ga rashin lafiya ba yadda za a ba a sima ita ba la ya halarci ba wajen Allah yana wadatuka tashi. inda ma yukurimu man yukurimuhu bi ma'alifatihi wa ba a ciki. Allah yana girmama wanda zai girma girmama ne بمعرفته لسنس ومحبته لسنس وطاعته بنيس girman niyyarsa da sanin allansa da san da yake Allah su ne sababin samun girma ba wai samun abin duniya mulki ko dukiya ko matsayi ko wani wa yuhinu man yuhinu bil i'rad an wa ma'asiyatihi to Allah ya da wanda yake wulakantawa mere yawa da da sau mu kore ki da wani sa ba a sa ci da samun sa ba dan me ba dan ainihin wai ba ya sa sa wala wala ba da haza wala wa ala haza to godiya ta tabbata ga Allah an sa wannan tawada da samu godiya ta tabbata ga Allah ina baya sai a gode masa sai ka wa haza an sa kuma ainihin talauci da kunci shi kuma zai ba da rana a hankali kuma sai ya yi huwa al-ghani al-hamid shine mu da ci abin yabo ko da hal da ya baya da bai baya ba duk abin yabo ne shi saboda ni bi akwai hikima a ciki isa annabi sallallahu alaihi cewa ya ce ajaba lil amr al mu'min ma ba'da al amr al mu'min fa inna amrahu kulluhu khair al amr al mu'min ba'da insa al khair amanu bihi baki daya alkhairi idan Allah subhanahu wataala ya bashi sai ya gode sai zama alkhairi gare shi Allah ya hana shi sai ya haƙuri sai alkhairi sai ya haƙuri ya zama alkhairi gare shi to haka ya kamata mu ya kasance haka baya wa jarrabawa ne da Allah ashe babban abin da mutum zai nemi sako a wurin Allah shi ne iyaka na abu wa iyaka na sa'awa kuma kai yi muke bauta kuma kai kaɗai muke neman taimako a kan nima wata babban kenan abin da mutum zai roƙa shi ne mai cewa ya zama mai yi wa Allah bukata ba ta'ala mai yi abu da zai sami yadda al'ibadatu bila isti'anati naqs ce ibada ba tare da neman taimakon Allah ba kuma a tawaya ce mutum zai ce ibada amma shi yawa dace da wannan bayan neman taimakon sa da ya zama dace a kan kasa wannan shi ne kai zuwa ne kashi na ɗaya mai bautar Allah kuma yana neman taimakon Allah a bautarsa na biyu wanda ba bautar ba neman taimakon sai ta shi na uku bai yi bautar amma baya neman taimako a wurin Allah ta bara bauta ya ce wa haula ya ma'ana wannan su kuma kashi biyu hadu ma ɗayan su alqadariyya qadariyya القائل بأنه قد فعل أرفع إلى العبد جميع مقدوره ويدق أظن أكا أدراها أرجع أن يمسك من الأطعام هذا التفسير وأنه لم يبقى في مقدوره إعادة له على الدين ويبقى ya ديري باع wanda kuma zai ce ma yana neman taimako a masa a ko ka riga an ba ko idan baya bukatar yi monitor bayan da kada ana wa kalkal alati wa salamati ha wai ai Allah ya riga ya taimake shi da halitta masa aloli da kuma kubutar aloli wata hanyar da wai Allah ya da shi wai Allah ya da shi fa tamkini min al bid'a ya Allah da ya bashi dama ya aiki kaga ba in ka ba da rai anatu maqduratun Ya iyaha kaga babu wani taimako kuma da bawa zai ce zai nemi taimako a wurin Allah su wannan tunanin su bal sawa bayna awliya'ihi wa a'da'ihi fil amal sai Allah ya daidaita tsakanin masoyansa da makiyansa a wajen taimako fa'ana haulai kama ana haulai ya ce taimaki waɗannan kuma yadda ya taimaki waɗancan walakin auliya wa tsaru la musulun iman sai dai masoyansa sun zaɓi imani wa da wa tsaru ne ko sai wal kufra makiyansa kuma sun zaɓi kafirci in dai da an yi kuna Allah subhanahu wa faqa haula bi tawfiqin zahiri aw jaba lahu iman ba tare da ya ba waɗannan wata dacewa tsari eh, akan abin da ya ba tun farko ba وخذل هؤلاء وإنكم قابلين كافر يا كافر دسو بأمر آخر أو أو دولة من الكفر والعروض التعرس كافرش لا تباب كاتر فترمي سامي شاولين المنجة بفعل سؤال هؤلاء لهم نصيب منقوص من العباد waɗannan da suke da wannan ra'ayi suna da rabo tauyayye na daga ibada lasta hana ta ba ibada su babu neman taimako فوق كل إلى أنفسك نسل وأوكل تاسي إذو أفرس مزدون عليه قريب الاستعالة والتوحيد أن توشي مسلوحا إنما تمكو لك أي تعالى هو رسول الله عليه أي الله رجع يوم أقول هناك باب إنما قائد بقريش قال ابن عباس قبل الله ابن عباس رضي الله عنه الإيمان بالقدر نظام التوحيد إيمان بقدر قائد للتوحيد ومن آمن بالله wanda imani da Allah wa kadara bi kadari amma ya kaddi ya kare ta kadara ubangiji da qada tatmimuhu tauhidahu to kare ta wasa kadara din ta warware kuma tauhidi amma akwai kadara ko kuma kadara ai addu'a tana warware ta waɗannan su ne masu wannan su ba sa neman taimako na su ƙara tabbatuwa akan bauta Allah har su sami yadda su wannan kashi da ɗaya nan kadariya sai nau'i na biyu daga cikin waɗannan fallon ibadatu wa auradu su suna da ibadu suna da wasu wuridai shine abin wasu ibadu da suke safiya da ko da yamma lakin hazo na yaƙi su bi da tawakkul wa isti'ana amma rabon su tauyayye ne na daga dogaro da Allah da neman taimako ta tattasi qulubun min kibaril asbab da qadar zukatansu bata yalwata ba wajen ɗabbaruwar sababai da kaddara wata lashiha da kuma ainihin shafe wata wakiya biha biha da wata da ita wa da habidu da kadari kalma wata cewa ita ainihin ibadun ba tare da wato ainihin wato duka ba tare da kaddara ba kalma wata kamar abubuwa ne da suka matattu allabi la tasira lahu wanda ba su da tasiri bal kal adam alladhi la wujud lahu kamar abu ne da babu shi wasashe wanda babu shi wa an al qadara kar ruhi al muharrik laha qaddara kuma kamar rai ne wacce take motsa abin da yake mutunci wal mu'awwal ala al muharrik al awwal da kuma abin dogaro wanda yake motsa abu wanda yake da farko zaka kenan ashe duk da suna ganin cewa ai babu katar sai sun daɗa neman wani ko. to ai kaddara ubangiji wato neman taimako yana motsa can ita ma ga abin sandararre to idan mutum ya nemi taimako sai kuma a motsa wannan abin sandararren sai ya motsa to haka neman taimako yake game da me game da abin da yake na kaddara su suna ganin wai kowa kaddara masa abin da aka kaddara masa haka ba bukatar neman taimako to ai neman taimakon motsa kaddara falam tunaffas quwa basairun min al-mutaharrik ila al-muharrik ba zartar da karfin ganin su ba daga abin da yake mai motsawa zuwa mai motsawa abin da aka motsa zuwa mai motsa shi wa min as-sababi ila al-musabbib daga abin da yake sababi zuwa abin da yake mai sabautawa wa min al-alati ila al-fi'l ba motsa ba zartar da ganin su wasu hango abin da yake ala zuwa aiki na haka fa da'afat azaimu kudrar su sai ta rauni وقصرت همه همس تتكيتا وقل نصيبهم ربان سيدنا ياي كرنشي من إياك نستعين daga aiki da iyaka nasta'in kai kaɗai muke neman taimako walam yajidu zawqat ta'abbudu bi tawakkuli wal isti'ana ba samu ba samu ɗanɗanon bauta da dogaro da Allah da kuma neman taimakon sa ba wa in wajadu zawqahu bil awrad wal waza'i ko da yake dai sun samu ɗanɗanansa ta hanyar wurdai da suke yi safiya da yamma walwa zaki da wasu zigobi da suke yi na wasu ibadu daga wannan lokaci zuwa lokaci amma ƙudurarsu cewa kowa an ƙaddara masa abin da aka ƙaddara masa babu neman taimako wannan kuma ya tauye su haula ilahum nasibu min at-tawfiq suna da wa'annan suna da rabo na dacewa wannan kuzi da zartarwa wa tasiri da tasiri bi hasbi isti'anatihim da gwargwadon neman taimakon su wata wakulin da dogaran su walau min al-khizlani kuma suna da tabewa wa da'afi da rauni wal mahanati da wulakanci wal ajiz da gajiyawa bi hasbi qillati isti'anati gwargwadon karancin neman taimakon su wata wakulin da dogaran su ga Allah tabaraka wa ta'ala walau tawakkala al-abdu ala Allah haqqa tawakkulihi da bawa ya dogara da Allah hakikanin dogaransa fi izalati jabalin wajen kau da dutse an makanihi daga gurinsa wa kana ma'amuran bi izalati alhali an umarce shi ya kau da dutsen la azala sai kau da dutsen kenan ashe Mun sun ce eh ai kowa kaddara masa abin da aka kaddara masa dan haka ba bukatar da yake ko ashe idan an kaddara mutum ibada ai kaɗan sai kuma ya roki Allah taimako ya ƙara ashe sai Allah ya taimake sai ya ƙara kamar yadda duk girman dutsen Allah ya ce kau da shi shi ne taimakon Allah wajen kaure shi sai kaure masa da shi to haka ma idan an kaddara masa wani abu kamar yadda suke cewa to idan ya samu taimako ya zai taimakon Allah akan kari ko ci gaba sai samu sai samun cigaba gaba a ciki haka shi ba za a wace gaba da neman taimakon Allah kai da kulta fa ma tokuli tawakkul wal isti'ana in kace to me ma'anar dogaro da neman taimako kultu sai ce huwa halul qalbi wani hali ne na zuciya yanshau an ma'rifati billah wanda yake tasowa a zuci da sababin sanin Allah wal imani bi tafarrudihi bil khalqi da kuma imani da kai tashi da halitta wa tadbiri da tafiyarwa wa durri da cutarwa wa nadu da amfanarwa wal aqa'i da barwa wal mai'i da hana wannan ma sha'a kana cewa abin Allah ya so shi zai kasance amma lamai shi in lam yasha ta ko da mutane ba so ba amma lam yasha lam yakun Allah bai so ba zai kasance ba wa in sha a wanda ko da mutane suna son ya kasance Na haka fa yujibu laha fa yujibu lahu hada da alayhi idan bawa ya san wannan shi ya waje mai dogara ga Allah wata kuyu da ilayhi dinga bai da al'amarinsa zuwa gare shi Ba tsamani da ya dinga nutsuwa da Allah wata ya dinga amincewa da al'amarin Allah Wai ya kinin biki faya ce rinda su tantancewa da isuwa da Allah lima a alai ga mun dogara da Allah fi a cikin sa wannan shi ne ake nufi da me shi ne ake nufi da dogaro wa annahu malikun bihi Allah ko da ci ne ga komai haka in ya kaddara ma sai ka nemi ƙari. sai kaddara ta sa kuma ta kuma kaddara wani ta kara wala yakun illa bi mashi'ati sha'ahu nasu aw awahu ba wani abu da zai kasance sai da san Allah mutane su so ko ba su ba Allah ya so sai kasance idan haka kenan kan mutum ya yi an riga kaddara abu ya zauna a sai da neman taimako wani Allah wata shabba a halatu tafi halinsa sai kama da halin yaro ba a bawai tare da iyayensa fi ma yin wini shi abin da yake sun raba gaba cikin da kauna wara rahabatin da ya tsoro ba wani ya yi ma wanda su kuma iyaye suna da damar yin wannan abu yace fawzul fi tajarrud qalbi an al-iltifat ila ghayri awai ka dubi, ka faranta zuciyarsa gabar waiwayawa zuwa wani iyayensa bai yaro ne yake son iyayensa ya san suna da wannan abu to zai waiwaye wasu ba iyayensa ba mashaka iyayensa zai duba wannan wa haka sa haƙƙu ala izalami bi ba duk kudurar su za ta kare a akan yasa su zai kwallafa cewa lalle su za su masa wa hala halin mutuwa ki to haka halin mai dogaro ga Allah yi san cewa iyayen kamar da yaro su lalle ba ma ne zai mu ba. abu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya ishe shi ai kafi ya ishe shi wal hasbu al kafi wal hasabu al kafi ma'ana hasabahu ai kafi bil iswa Allah ya ishe mutum zai ishe masa da abin da yake nema ai kana ba za min ahli taqwa in ya zama tare da wannan kuma yana daga cikin masu tsoron Allah kana da wal'adu mutul hamida sai zama yana da ƙarshe abin yabo wa illam yakun min ahli taqwa duk bai zama daga cikin masu tsoron Allah ba to fa huwa sai zama ne alqismur rabi kashi na kashi na uku kuwa man shahida taqawwul Allah bin nafi wa dhar wanda ya shaida kaɗai ta Allah da tu abbatawa da cuta ya shaida Allah shine mai amfanawa kuma shine mai cutarwa wannan ba shi sha gane wa ne mai kwan kuma ya tabbatar cewa wanda Allah ya so shi zai kasance kamar da Allah bai so bai zai kasance ba amma wa lam yadil ma'a ma yuhibbu wa yarda wa lam yadil ma'a ma yuhibbu wa yarda bai sani ba tare da abin da yake so wa yarda kuma ainihin yadda da shi fata wa alai sai dogara gare shi wasu ta'ala sai da ya wuce mafansa amma a kan ne ala wazizi a sabon ransa wa shahawatihi da sha'awarsa ko a agarabihi da bukatunsa ba a kan samun yarda Allah wannan shi ne kashi waɗanda mai haɓalaba hannu ya nemi samun bukatun nasa daga gare shi wa an zala hannu ya saukar da bukatun nasa ga Allah yadda shi zai masa amma kuma duk ba ne ba samun ba ba neman yarda Allah ba ciki a bukatunsa ne na duniya Ba ƙudu ya lahu sai aka biya masa bukatar tasa ba masu ba biya aka taimake shi akan samun bukatar tasa sawan kayan amwal aure ya sace abuja a inda fat sawan dukiya ce ko shugabanci ko alfarma a gurin halitta a ahwala ko kuma wasu halaye ne ni kashi da daga yayewa wa tasiri da tasiri wa wacce da ƙarfi wa tafiya da samun tabbatuwa duk sai isa amma shi ba ruwansa da mutum islamiyyar da Allah تولى ولكن لا عاقبة مباشرة تجارة الشيء فإن الملك والجاه والمال والعالم قاتل للبر والفاجر كم ملك إذا الفرما لبيك يا عالي تولى أبوبا وعالي لون ليك نخلك لون ليك الفاجر والمؤمن والكافر والمؤمن إذا كافر دي أنا واسمع فمن استدل بشيء من ذلك على معبة الله وأن يكبر دليلي دور أبو aiki ko alfama ko dukiya ko ba shi ilimi ko kaza wasu abubuwa ne alama na duniya ya zama mai ko samun ɗaukaka ko girma ko suna ya zama wai shi ne alamun san Allah liman atawu iyawu ba ga Allah ya ba wannan abu wa radahu anhu kuma yarda masa wa samun wannan abu wa annahu min ya yi cewa saboda yana da wannan abu wai wannan mutum yana daga cikin masoyan Allah al-muqarrabin aw kusantawa to fa huwa min al-jahl al-jahili yana da zama ya jahilci jahilin jama'a. inda ya zama wai wanda ta ce alama ta san Allah wannan alama wanda ya yarda da wannan shi ne shi malam yake cewa min al jahilin. al-jahili abadi an ma'arifta wanda ya yarda da wannan shi ne mafi nisa daga sanin Allah ma'arifati dinihi da sanin addininsa wa tamyiz bayna ma yuhibbu wa yarda da kuma rarrabe da jahiltar rarrabewa tsakanin abin da Allah yake so yadda da shi wa ya waye wa ya sabu da abin da Allah yake ki yake fushi da shi alharu lillah duniya dunya wa huwa kal wal mal hali da duniya shine kamar mulki da dukiya ina ala sahibu ala Allah in sun taimaki mai su a bisa bin Allah wa mardatihi da samun yarda Allah wa tanfizi awamirihi da zartar da umarnin Allah to alhaqahu bil min al bar wannan sai a riskar da su da masu mulki adalai wanda suka da bai in ya zama dukiyar ko mulkin ya ce mutum mutum akan biyayya ga Allah ta wannan madalla su wa illa fa huwa barun ala sahibi muku ba su taimaka mutum wajen biyayya ga Allah ba sai dai a bisa sabansa ko girman kai ko jijji da kai ko ma wata ila sakin layi da kuma wata gona hanya to ba wa barun ala sahibi wannan sun zama musiba ne da wanda aka ba kuma ba'in lahu an Allah kuma sai ne sun tashi da shi gaban Allah wa ma yaqulu lahu min mulukil azama min mulukil zalama kuma sun sa shi za a raskar da shi a cikin masu mulki azzalumai wal aghdiya al fajara kuma wadatawa da suka fara idan a ce ba ana kin su bane a masu zama wanda za su taimaka mutum biyayya da Allah to sai su zama alkhairi kuma yana mai yau da ni'mal malu salih lil rajul salih ma da la dukiya ta kwarai ga mutum da kwarai amma kuma yadda ya faɗa ga masu mulki yace al-muqsiduna alama na bin bin durin yawmal qiyamah wanda suke mulki suna adalci suna kan wani tudu na haske ala yaminin rahman a hannun damar ubangiji gobe alkiyama za ka kenan ashe a sa su ne ma'aunin samun yadda Allah da san Allah shi ne wannan rashin sani amma kuma aka same su suka zama sun taimaka mutum a biyayya ga Allah to ba da Allah su Allah subhanahu wataala ya ba mu su wanda za su zama sun kai mu zuwa samun yadda Allah sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam